الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوا قد فضلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يوم من عشرين دقيقة لوتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wuta a cikin wannan watan wannan littafi da muke ta ƙoƙarin fassarawa Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah kada ka sa ya zama hujja a kanmu Allah ka sa hujja ne gare mu labin da aka faɗa cikin littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon bari wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya ji kansu ya musu rahama aikin da aka yi saboda su Allah ya kai ladan zuwa gare su wanda duk iyayensa suka rasu a cikinmu to ina roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda duk iyayensa suka rage suna da rai to muna masa addu'a Allah ya sa ya samu babban arziki na rabuwa da iyayensa lafiya kafin watakila yin akwai tambaya makaranta ɗaya ko biyu na farko dai mun riga mun san cewa in shigo goman ƙarshe kuma yanzu magana ce ake yi ta an fara bankwana da watan ramadan ah, abin da ya rage kowa ya tashi abin da zai yi muna da dare kwaya ɗi kwallon kwal da ake samun sa a goman ƙarshe wanda hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ke ayyana cewa ba ran kaza duk da wasu na ta ƙoƙarin su ƙarfafa cewa ashirin da bakwai ne ina tabbatar muku inda an ce ran kaza ne bidan aka kiyaye rana. da wallahi yadda ake wa sallah ɗanin fida ita ma ashirin da bakwai ɗin ɗanin fida za a dinga mata to sai aka ce kawai a nemo ta ga goman ƙarshe in dai kayan haƙuri kayan ibada a goman ƙarshen nan baka da da shakka cewa ka riske da litul kadari lailatul qadri ana kiranta da lailatul qadri ne saboda dalili guda uku farko tukunna akan ce alƙadar da ma'anan at-ta'zim wal ihtiram wanda yake da girma sannan yake da kima Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka guri uku a Qur'ani cewa ma qadarullah haka qadarihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in da kuma ma qadarullaha haqqa qadarihi inna allaha la qawiyyun aziz ka san shi ba haushin abu ya faru sai ce wa man qaddara Allah ko kuwa to wannan wa man qaddara lahu da ba haushe ke da ba ta da alaka kwata kwata da abin da yake so ya kafa hujja da shi shi yana so ya kafa hujja da kaddara ko sai ta kuma ayin tana maganar cewa ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da kuma ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah abu na biyu ana kiran lalatul kadiri da lalatul kadiri ne saboda a ƙarshe, kashi Allah ya kunta ta hakikanin sanin wata rana ce kawai sai aka ce a neme ta a ƙarshe. karshe din wannan yasa Allah ke cewa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir sana na uku a cikin daren ne in an lissa mala'iku ake musu budgetin aikin shekara haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce a ƙarji Allah ya kulle in mai ƙadara wayannan tun a bangaren lugar larabci dalilin da yasa lailatul qadri ta cancanci ta zama daren da take da daraja sannan gashi kuma Allah ya faɗa mana khairun min alf shahr dare ne da ya fi wata dubu a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma sau ake samun sa a shekara kuma na tabbatar da ba duk wanda yanzu aka yi goman ƙarshen nan da shi ba ne wala da yawa akwai wanda za ka ga wannan azumin wallahi shi ne damar su ta ƙarshe a rayuwa an fahimta yi to Allah matafakin sarki ya samu dace mana ibrahim ya suka ce ne Assalamu wani mutum ne kuma wannan ba tare da shawarar mahaifin shi ba ba tare da shawarar mahaifansa ba ƙara kuma bai shawararsa ‘yan uwan shi bai ke tafiya a su tafiya da suke mara ko umara shi ta yi. to umara na iya yi amma dai bai kyauta ba in yana ganin ‘yan uwansa ba su da haƙƙi amma ai iyayensa na da haƙƙi a kan shi ko kuma zuwa umara ba wajibi ba ne ba kamar aikin hajji ba ne da zai yi hukura ya ce zai tafi su ce kar ya ya haƙura to asali ya kamata ya haƙura karya safo jabbar zuwa ainihin wato umar Allah madaukakin sarki ya sa ya dace da yawa mutane sukan yi sakaci da lamarin iyaye musamman ta ɓangaren uwa mace duk wanda yake da uwa tana da rai ina rantse muku da girman Allah ba zai taɓa gane uwa tana da muhimmanci ba shirin da aka waye gari ba saboda ita uwa ita kaɗai ce cikin mutanen duk duniya take da tabbacin soyayyarta akan kaɗari bisa ɗari sannan ita kadai ce take yadda tana son ka sama da yadda kai kake son kanka sannan ita ce kadai take yadda tana son da wani abu zai taso ta kaddamar da rayuwarta ita ce gaba kai ka rayu kuwa haka ina ba duk wanda yake da kuwa shawara tana da rai

dama ai dalilin lalata auren ita mace ita ce ba ta so a shari'ar musulunci idan namiji shi ya ce bai san mace to ga hanyar da za a rabu in mace ce ta ce ba ta san namiji sai aka kawo hanyar da za a rabu asali hadisin na cikin bulugul maram wani sahabi ne matarsa ta zo ta samu manzan Allah ta ce ya mijina ba na so a addininsa ko a ɗabi'arsa Dari bisa dari ta yarda mutumin kirki amma ta ce ba ta son kafirci bayan ta musulunta mana tun da mutumin kirki ne ba ta so ta yi abin da zai zo ya ja mata matsala a gaban Allah annabi ya ce ya za a yi ta ce wala ba na son shi ya rasu da labarin ya iya zama da shi ta kuma mace da kake gani babu wanta in kai ne ƙarshen kololuwar kirki a duniya tana iya kallon ka ta ce ba ta son abin bai taka kara ya karya maka kuma a san shi take son wani an gane to shi annabi ya ce a turuddina hadikatahu da kirawo mai da gonan shi a matsayin sadaki sai ta ce eh kuma da Allah shi yasa nayi bayani a nan karatun asuba duk uban da ya dauki kishi ya aurar da ita ga wani ba ta so to duk duniya babu wanda ya cutar da ita kamar ka Ya ta cutarwa na ƙarshe da za ka yi mata ta tilasta ta sai ta zauna da wani a lokacin da ba ta bukatar zama da shi yasa ba a taɓa zuwa da kes gaban annaba ba mace ba ta so shi ma manzo Allah in mace ta zo ta ce ba ta so ko dalilin ma me ya faru ba ta so bai tambaya sai dai kawai tunanin ya zai ɗauki mataki to saboda haka kowanne suke ganin ba za a iya dawo ba amma da asali fasu ne ba ta aure ne ana iya dawowa don wancan dama shine illa ita ce ta zuba ba za ta iya zama ba an lalata aure yanzu idan ta ga dama tana iya mai tana iya ainihin wato dawowa a ci gaba da zaman auren mu je wannan wannan wata ce malam ta ya tafi gidan a matsayin ta yi yaji da sai mijinta wata ke ya zo don mahaifin shi ke rubuta ta shi ko sai mahaifin shi ke je nuna wa mahaifin shi wanda da ya je kama mahaifin shi sai ta mahaifin sai ce mata sai ce mai a kai wani da ke dawo da shi ke ɗaya ko ba da tambayar take ɗaya za ta sako to ba dai sun riga sun gani ba abin kuma kar ya zama kamar na yanfin mana ko kuwa ba kwanan na ake magana wani ya saki ma kashe ba sai ya dawo ya share wani sakin hmm? ni mamaki na ke wai dan Allah akwai wani musulmi da zai ya aure ke da jahilcin cewa saki uku lokaci dai ba shi da kyau ko a ganganci ne yadda sai na Umar ya faɗa wasa da littafin Allah an fahimta yi yana ganin bai kamata maganar saki uku nan yake wani ma ba sai ya tambaye ka alga ta malam an ce saki uku nan lokaci ɗaya bid'a ne ko sai ba ka ba shi amsa sai ce ku da Allah ka dan ba dama ya dan dana bid'a nan Allah ya sa mu dace Bala wannan ajiyar wasu mata ce ta yi yaji ita ma. Bala sai mijin ta yi je yin biko sai mahaifin wannan yari mahaifin ya mutu mata shi yi ya tsantsake shi. Bayan ya zazzaje. Shi sirrikin kenan ya tuttura mai a shari'a. Ya eh, har shi ne a yi. Gara a fito da bayanin wani an taba kira Yohana bayan ya zazzaje shi sai ya tafi. kuma da sai ita mata take ce mai za ta yankace ta kawai ita za ta dawo wuri da zakin shi kuma da tambayar da yake a ba shawara ya da ita ko ya ko ta shawara da za a to wallahi ni ina ganin dai shi baban naki da ya tura a shari'a bai kamata a shari'a ba ko da shi wancan yayi abin da ba daidai ba yasa bahaushe bambanta tsakanin tsoho da dattijo shi ne wanda ko da shekarunsa na yara na to akwai dattako cikin maganganunsa ko iyaye ku fahimci zaman 'ya'yanku a gidan aure shine mutuncin kuna gani na bari mu fito muku da wani karatu fili a gane yadda karatun yake idan kana uba sun ka aurar da ya. asali ya kamata ka fahimci dalilin da ya sa ka raba ta da gidanka ka kai kyau da gida shine shekarunta ya kai ta kawo wani mataki akwai wata alaƙa da take da bukatar ta da namiji ita kuma wannan alakar duk duniya Allah bai yadda ta yi da babanta ba da wanta da kaninta da kanin babanta kanin babanta sai mijinta kuna gane ha in shi mutuwar aure ya kamata a ɗauke shi a matsayin mataki na ƙarshe sai duk hanyar da za a ba a gyara abu ya ƙi gyaruwa in ta kai mace ta zauna gidan aure musamman ta saba saduwa da namiji ko tana da yaya in ta dawo gidanka in fa kana iya ba ta komai ba ba ka iya saduwa da ita ba gane wannan karatun tun da ƙarin rawiya ce duk malamai ba ma kudin da ne karatun suke tun da kudin da ne karatun ake mu bari mu fito da karatun fili kai a matsayinka na uba in ka ci ka koshi a gidanka sha'awa ya motsa mata wallahi ba za ka iya saduwa da ita an gane to kuma ku je ku bincika kun san wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa zaurawa suka fi kuma fuskantar haɗari ku je ku bincika so ina ganin ya kamata a ce ita kanta matar da take ganin ya kamata a rabu a dai ba hanyar da za'in auren nan yana jaruwa a gyara shi bisa ga ka'ida na wasu mai sulhu ya fa zama alheri an fahimta ai an kuma shi mijin yana jin cewa a koyi an kai lokacin da ya kamata a rabu shikenan wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati in an rabu Allah yana da yalwar da kowa sai ya hada shi da dindin shi ita daidai ita shi ma daidai shi shi aure yana cikin amanonin da in an ci Allah bai bari sai an tafi lahira in daga duniya in mace ce ta zalunci namiji Allah ya haɗa ta da daidai ita in kai ne ka je ka zalunci yar mutane Allah ya haɗa ka da daidai kai ka je ka auro ƴar gari kokwa kokwa je ka auro ƴar gari ka zare ido ta zare ido ta fita ta fita kuma wallahi ba yadda za ka yi da da za a wufa tsari an fahimta yi to shi yasa ranar nan da aka turo akan abin da ya shafa maganar shafe-shafe na faɗa na ce da yawan mu yanzu idan mun tashi za mu yi aure ba muna neman mata na gari ba ne muna neman matan da za mu nuna a gari ne. Kun gane bambanci? Mace ta gari da mace da za ka nuna wa, to yanzu matan da za mu nuna a gari nake aure ba mata na gari ba. Eh? Allah ya samu dace. Allah ramma mun fara ba mu kai ƙarshe ba. Eh?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 أيها الذين آمنوا شهادة بيتهم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن آمنوا أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم في مختلف لا يشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا يكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يقوموا في إيمانكم shahadatu bainakum lalle a samu inda za su ba da shida tsakanin ku muka ce wannan sun ce jumla ce kabariya da ma'anan jumla fi'iliya haka shahadatu bainakum idan hadara ahadakum al-maut muka ce alamar mutuwa in ya bujiro idan alamar mutuwa ibujiro shahadatu bainakum idan hadara ahadakum al-maut hin al-wasiyyati lokacin da mutum biyu wato za wato hinal wasiyati sunani lokacin da mutum zai ba da wasiya mafi karanci a samu mutum biyun da zawa adalin minkum a cikin ku aw akharan min ku. wannan a halin lalura in ba a samu ba a samu waɗanda da ba addinin kuɗi ba suna iya ba da shaida kan wasiyar da mutum zai yi lokacin da zai mutu Allah ya ce in antum daratun fil ardi idan kuka yi tafiya a doron ƙasa ta addini Wata kasuwanci fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa sai ta shafe ku Allah madaukakin sarki ya sa mu mutu da imani jama'a mu daina jin tsoron mutuwa sai sa Sheikh Sani ha hafizahullah ya ce jama'a banda tsoro mun san me yasa abin da ba za ka guje mai bai kamata ka ji tsoron sa ka shi Allah ya ga magana da yake kul innal mautal ladhi takabuna minhu wa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gudu za a gudu za a gudu kuma sai an haɗu da ita abin da ya kamata mu dinga jin tsoro ko. a wani yanayi za a mutu shin yanayi ne da ko da mutuwa za ta zo mutum a alaƙarsa da Allah tana da kyau ko ta lalace wannan fa yana ɗaya daga cikin cututtukan da annabi ya faɗa za su same ni kuma in suka same mu sai an samu mana matsala hadisi cikin sunan abu dawo da manzan Allah ya ce yi shi ku an ta tada'a alaikum al'umam nan gaba saura kiris da ba musulmi za su yi taron dangi akan ku kamar yadda atti ake buɗe abinci daban su majiya yunwa a ce musu bismillah in ka kalli atti matasa sun yi aikin leburanti sun kaji suna mugun jin yunwa sai aka kawo abinci mai lafiya da mai da nama sai aka buɗa tsakiyar su sai aka ce musu bismillah dan Allah wani irin sura za ka ga sun dakawa abincin sai manzo Allah ya kwatanta abincin da mu sai kwatanta maciya abincin da waɗanda ba mu ba sai wasu da cikin sahabbai suna ganin bayan daular musulunci ta kafu a madina suna mamaki shi a ya rasu da lahi amin ƙillacin na hannu yau ma'izin wai lokacin abin da zai sa wa musulmi irin wannan kisan ba su da yawa ne sai na Allah ya ce na kun nakum gusaqa gusaqa sai kuna da yawa amma taron tsintsiya ne ba shara ba ku da manufa ba ku san ina kuka fito ba a ina kuke me kuke so ku cin ba kaza na bincika bangaren an ce gidajen marayu waɗanda ba namu ba suna da yawa amma namu fa eh an ce ba ɗaya ne eh? to haka in ka je ka bincika a arewacin Najeriya dalibin diki saboda ba mu da manufa ba mu san ina muka fito ba a ina muke me kuma muke so a cin ba an nace ma labakar goma Allah ya ji kansa lokacin da yake dare ya sha faɗar idea ya kawo tsari don al'ummar da ke gaban shi da tashi shi abin da ya kamata na gaban abin da za su yi ko shine ai kabbara a watsi wanda aka faɗi tsarin a kansu sai su ɗauki kuma aidiyar da malam ya kasu su yi aiki kuma Allah yake kuna da yawa amma taron tsintsiya ne ba shara sannan manzo Allah ya ce Allah zai cire razaninku da farjininku daga zakatan waɗanda ba musulmi ba sannan ya kawo rauni ya jefa cikin zuciyarku yanzu duk wannan abubuwan suna faruwa ko ba sa faruwa sannan sai manzan Allah ya ce suka ce to wani irin launi ne zai samu al'umman musulmi a musa sai manzan Allah ya ce cuta guda biyu za ta sami mu sai ya ce hukun duniya san duniya sannan wa ya tilmo sai kin mutuwa ya biyo ba kun ga wayannan cututtuka to suna ɗaya daga cikin cutan al'umman musulmi a yanzu za ka galibin mu akan duniya ba abinda ba za mu iya yi ba da zaran kuma abin da bai kamata ka gudu ka juya mai ba ka gudu ka juya mai ba shikenan an samu matsala yasa ko yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu in ya faru guri yana zuwa abokan gaba kafin ya je da wata ɗaya Allah ya sa musu tsoron shi sannan duk kuke rigima da mutum da ya tsorata da kai ka samu rabin nasara a kan shi abin da ya rage ka ƙara sarari ko shi ne abin da ke faru haka malamin ashari ya cewa a wata ilar duniya ka karkata zuwa ga duniya wa mautuka mubidi mutuwar da Allah ya kaddara a kanka kuma sai ta nisan ta daga duniya ila imdatin zuwa ga matattara wacce rawa'ibi tar'udu akwai firgice firgice tsawa wacce take tsoratarwa sai ya ce to a fi ka faɗa ka kabla ibadi gabanin mutuwa ta zo ta nisanta ka daga duniya wa malaka musidu a lokacin da baka da wanda zai taimake ka sai ya ce a inda ka min zawar mani ya ta mau'idu bai dan Allah akwai wanda ya alƙawari da shi da mutuwa cewa ga lokacin da za ta kawo mai ziyara amil wahami ya kadi anna umruka murja'u ko imuwa ne kawai ta isa kake ganin a'a sai nan da shekara kaza za a tafi sai nan da shekara a yanzu ba ne lokacin wahami ne kawai imuwa ne mutum yake sa ganin kawai ba yanzu za a yi nihin wato tafawa haka mun karanto baitukan malam aliyu na mangi da ya ce yan uwa mu bar daɗe mu bar sakewa kun da girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan daɗewa za ta ba za shi lahira ba me yake nufi ya ka kalli yadda annaba suke da girma a gudun Allah amma duk da girman nasu sai da aka kira su yanzu ba wani annabi da bai kabar ka in ka ɗauka cewa za ka dace a duniya yace kai makai mugun hasara ka bi mummunar dabara ka ɓace da rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya faɗa ba za su karɓa ka bari mutuwa ta zo ka kawo mata uzuri ka gani in za ta karɓi uzurin eh ya ce mai tuɓe masa hanzarinsa tsawafa tsararrakinsa jinjiri a cikin wasu an kira tilasi amsa da bari bai zauna duniya ba duk uzurin da ake da shi a duniya ka da lokaci abubuwa sun mara ka bari ka gani ita a kowace za ta zo ciki hanzarin naka sannan ta ɗauki tsarin da kinka guda nawa nisa yake jinjiri a cikin wasu an kira tilas ya amsa ta bari bai zauna duniya ba ya tafi wasu da uruci su wasu ku a kira uwarsu tun tana ma ta bar su wasu ko naƙuda ta karsu ɗaɗin ba su laifin duniya ba ya ce ga ka mai wa'adi da ɗaya mai yasa gawa ka ruɗe ko zaman wundi ka harbe ka samu abin zama kawai zama na nuna isa ita shekarun da sun ta shuɗe tana ba za su komuwa ba yanzu kwanakin nan da suka wuce na ramadana yau mana ashirin da za su dawo ya ce to kana yaro a kan ma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gaban ka hamma har rashin tsofin ka amma amma baka shaida kaka na zuwa bayan cikin mu nan wani wanda ba wani nashi wanda ya mutu babu shi ya ce ka ci ka sha sai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a tashi ya ce wanda ya bi na wanga to ba zai daraja a lahira ba in dai ka ce duniya sai ka samu yadda kake so a cikin ta wala ka tabbatar ko sai ka tafi gaban Allah ba nan zaka ya ce to da sauran hankalin ku ya ki zuciyarka san su tauhidi kaza ka duk da alaulan hadda wanka tun ba a yi kuma mala'ika ba. wanda da daga hannun su malaka magana ta riga ta yi ya ce ka ta ka sha ka yi teka kamar teka kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu me ya fi kyau ka zaɓa an ba fanayin da na fila ba ya ce in kina maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince ba da ibada sai ba ka musu ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji za ka yi amma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala ka nemi sani ga maluma ba da aka yace kakka ba mutuwa aminci dan wadata ko talauci dan yawa ko dan kadaici ta hadan mu waɗansu gunci ba su tona abin da sun haɗe ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bakon ko mara kwabo ba ta fi komai tsoratarwa ko da ƙoshi ko da yunwa in ta zo ba tsaitsayawa ɗalibi ko mai sanarwa ba sai wanda ta rage ba ba ko wanda ta rage ne babu da shi yasa Allah madaukakin sarki yake jan hankali a kan abin da ya shafi mutuwa Allah ya sa mu cika da imani ka daina jin tsoron mutuwa kawai abin da ya kamata ka ji tsoro kamar yadda na faɗa a karatun asuba duk wani wanda yake da abu wanda kake ganin zai iya cutar da kai gudu kake ka matsa ka bashi gudu idan a Najeriya ne da ka fi cewa ana fafutukan neman ka da ka samu ka haura ka shiga wata kasa ba shi kinan kasha ba eh? amma shi Allah idan ana gudun abin da ke gudun sana'a za ba akwai na za a tsere ne shi yasa yake kafiru ilallah dole shi ne a gudu a dawo wajen shi to da ba yadda za a yi a guje wa mutuwa wala kuwa ya kamata ya daina jin tsoro abin da ya kamata mu dinga jin tsoro wani hali mutuwar za ta zo shi ne abin da ya kamata dan duk abin da ba makawa ba za ka iya kauce mai bai kamata ma ka sa shi a danda ba a ce wai shi zai dinga firgita ka yana baka tsoro bai kamata ba kuma wannan abin ya haifar mana da matsaloli da yawa da makamantansu da haka Allah ya sa mu cika da imani to kaga Allah ya yi maganan wasiya nan dunkule fa asabatkum musibatul maut sai ce in an darattum fil ardi fa asabatkum musibatul maut to sharadin wa'inda ba musulmi su ba da shaida idan ana tafiya a lokacin da aka rasa wanda ba musulmin ba zai iya ba da shaida sannan can da Allah ya ce zawa adlin minkum wato ma'abuta adalci daga cikin ku to har yanzu yana kan wancan ka'idar da Allah ya faɗa na ba da shaida da yake wasu shidu shahidai ne na rijalikum wayanda za su ba da shaida ya zama mutum biyu fa in ya yakuna rajulaini wa rajulun wa mar'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i a samu mai namiji daya mace biyu an jilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra saboda idan ɗaya ta manta ɗaya ta tuna ma ɗaya to mai wasiya a yare na larabci malamai sun ce alwasiyatu fil lugha al-amru Kuma sannan a shari'a sun ce hiya al'amru bi tasarruf ba'da al-maut wani ya umarni bayan ya koma zuwa ga Allah cewa ga abu kaza nan ga abu kaza nan wani sarrafa abu shine wasiya ko suka ce wato hiya hibatu hiya hibatu al-insani Gaira, aynan aw daynan aw manfa'a wani ya ɗauki wani abu ya bayar ga wani kuɗi ne ko wata kadara ko wani abu mai amfani ala an yamlika musa lahu ba da mautil musi akan shi wanda aka yi wasiyar akan shi ya zama kyauta gare shi bayan wanda ya wasiyar ya rasu to ayoyin za zamu ga cewa suna a akan lugatan wa shar'an kuma yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai ya ce wani ƙar wasaina lalina ƙotar kitaba min ƙablikun wa iyakun anittakullah ka ganin wani ƙar wasaina shi ne mun yi umarni wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta ji tsoron Allah sannan duk al'ummar da ta zo kafin wannan al'ummar sai da Allah ya yi mata wasiya ya yi mata umarnin cewa ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka sai yace wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kaga nan wasiya duka da ma'anan Allah subhanahu wata'ala yayi umarni kaman yadda Allah madaukakin sarki yace wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa li bihi ilmun fala tuhuma ilayya marzuqukum jami'a ilayya marzuqukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun nan kaga wasai da insani shine mun umarci dan adam in ji Allah subhanahu wata'ala. ta'ala sannan da kuma irin wannan cewa wasai da insana bi walidai ya hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ووصينا الإنسان بوالده إيسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وعمله وفصاله ثلاثون shahara in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa min al ne ne wa min iblis ne ne Allah sai yace qul a zakarin harrama amil unsayin am mastamar alayhi Su unsayin ce, yace am su shuhada a id wasaqum Allah jahara wannan abin da kuke magana kan shi kuna nan ne lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni akan wannan sannan ga qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaikum. Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق سيتي ذلكم وصاكم به لعلكم تاكلون wannan wasiya yake da ma'anan umarni Allah yake muku sannan wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha shidda وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى سيتي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا دك وأن ذلكم وصاكم دمعنا أمرني الله سبحانه وتعالى yake ainihin wato baku ya yi magana a kan annabi ibrahim cewa man yarda ba an millata ibrahim illa man safi hananku ba wanda zai kifin tafarkin da annabi ibrahim yake kai sai wanda ya mai da kai shi wawa Allah ce wala qadis da fainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu aslim sanda Allah ce ka mi wuya, ya qala sai ce aslamtu li rabbil alamin Allah sai ce wasabiha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun sannan haka annabi isa yace qala inni abdullahi atani al-kitaba sai yace waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumti me ma dumtu hayya in ji Allah subhanahu ainihin wato ala. sannan akwai sun makana min alladhina amanu wata tawasaw bis wata wa tawasaw bil marhama sahabin maimana sannan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wata tawasaw mai sabri da kuma inda Allah ya ce zalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun Allah ya ce atawasaw bi rashin umarni suke wa juna cewa in wani annabi ya zo a faɗa mai haka Allah ya ce bal hum ainihin wato tsabu haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa to da haka mu ga Allah madaukakin sarki da ya kawo irin wannan yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiya sana aqufa man khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna Allaha ghafurur rahim kun muka lura galibin ayoyin da na kawo suna ɗabbaƙuwa a kan alwasiyyatu fil luga shi ne al'amu amma wallazi ne ya taufo na min kuma ya zaru na azuwajin wasiyyatan li azuwajihi wallazi ne ya taufo na min kuma ya zaru na azuwajin mata'an ilil haula gairi ikras wannan ma'ana ce ta shari'a abinda mutum zai bari wani ya tasarrufin shi bayan ya koma zuwa ga Allah to ayan yusikum Allahu fi auladikum zaka ga ta haɗa biyu wannan yusikum Allahu fi auladikum da ma'anan Allah yana muku umarni a cikin abin da ya shafi ƴaƴan sai ce lizzakar mislu haddul unsayni wa in kunna nisa man fawqa sanatayn fala fala fala fala hunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan fala hannisu fala abwahi li kulli wahid minhum thuluth mimma taraka in kana lahu walad fa in kana lahu ikhwatun fal ummi thuluth فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا to ayar da ta biyo bayanta ita ma ta kunshi wasiya ne shar'a shine abinda wani zai bari bayan ya bari wani ya gudanar da tasarrufin wannan ainihin wato abin saboda haka sai kuma tausiyatan wannan yadda Allah ya faɗa ya yi hallazina amanu shahadatu bainakum ila hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnan lokacin da mutum biyu za su bada lokacin wasiya to a samu inda za su bada shaida a ciki ka kowanne dama alkiyama za ta zo Allah ya ce sanda za ta zo fa la yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya sannan wala ila ahlihim ba za kuma su iya komawa zuwa ga iyalansu ba a haka ma akwai waɗanda mutuwa za ta zo wala sanda mutum za ta zo wala ba zai iya wasiya sannan in ya riga ya raba da iyalan ya riga ya yi bankana da su kira sai dai da hali to sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce in antum barattum fil abdi in kuka tafiya a doron ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku ta habisuna huma min ba'di salati Wa'inda za su ba da shaidan ku da su bayan sallah fa yi usmanu billahi sai su rantsuwa da Allah amma sharadin sa su su rantsuwa an fahimta ai da bi sunahuma min ba da salatu fa yi usmanu billahi sai eh, wato in sabtu idan kuna kokonto akan abin da ya shafi shaidar da aka bayar a farko in sabtu la nashtari bihi samanan walau kana la walau kana da cewa wallahi shaidar da za mu ba za mu karɓi kuɗi ɗan kaɗan ba ko da wanda za mu shaidar a kansu yana da alaƙa da mu sannan wala na kuma shahadatan lahi ba za kuma mu kote shaidar Allah ba wato inna idan lamin al'asiru in muka san abu ga yadda yake muka ba da shaida a kasan haka muka karɓi wani abu da wannan lamin al'asiru muna daga cikin mutane masu ha'inci in ji Allah subhanahu ainihin wato wata ana sannan malamai suka ce da aka ce wala naqumu shahadatan lahi dan a nuna maka girman shaida a irin wannan Allah sai ya jingina shaida zuwa gare shi shi yasa sai aka ce mata shahadatan lahi aya ta gaba Allah sai ya ce ni فآقان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا الشيء الظالمين Allah ya ce 'Fa'in in usira ala annahu mastahabba isma idan ko hango cewa waɗannan da suka ba da shaida sun cancanci a koyar zaɓi yin hayinci 'Fa'in usira ala annahu haƙa isma to fara ni ya koma ne shi wasu sai ta sake tashi maƙama umar maqama 'Fa'in in usira ala annahu mastahabba fa’a fara ni ya koma ne maƙama kuma me min alladhina istahaqqa alaihim al-awliyin Waɗanda suka fi cancanta su ba da shaida akan waɗancan na farko sai su su tashi su bada shaida fa yi usmani billahi sai su rantsuwa da Allah cewa la shahadatuna haqqu min shahadati ba? wallahi shaidar da za mu ba yanzu akan haƙƙin wani ita ta fi tabbata akan shaidar da su suka bayar sannan wa ma daina ba mai wuce gona da iri ba ba mai zalunci ba inna idan me in muka yi wuce gona da iri muka ba da shaida a kan abin da ba haka yake ba kuma mun zama a zalibai to daga nan za ka fahimci haɗarin zalunci a kowane irin mataki ko da a wajen ba da shaida ne ka ba da shaida a kan abin da kai ka san ba haka yake ba zalunci ya shiga Allah sai ce zalika ne zalika adana فأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين kaga sai Allah ya ce to wannan hanyar da aka ka adala wannan shine abin da ya fi kusa an yi a tubi shahadati ala wajhiha su zo da shaida su ba da ita ta fuskar da ya kamata su bayar da ita an me an turadda aymanun ba da aymanin an turadda aymanun ba da aymanin ko su ji tsoron karɓar rantsuwa bayan rantsuwar da suka yi ko a tun kuɗe rantsuwa bayan rantsuwar da suka yi zalika adana min an ya tubi shahadatu ala wajha an aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihi Allah ya ce wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah nan ku saurari abin da ake faɗa muku wanda shi ya dace da shari'a binta shi ke sa a zauna lafiya sai ya ce wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah ba zai ɗora mutanen da suke ba sake ba ne akan abin da yake ba daidai ba kuma yake wannan abin shi ne ainihin wato daidai da akwai baki da su da so ko da suke kan hanya wanda ya kunshi bangarori guda biyu akwai bangaren shehun malamin mu dakta fi zahun wa ahu. mun san daidai lokacin da muke yin tafsiri da yamma shi ma daidai lokacin yake yi da yamma to ranar nan mun je mun kai masa ziyara da daddare to sannan akwai mutanen wato malam gwani ɗin london tare za su zo to amma har yanzu muna jiran ƙarasuwarsu kuma ga lokaci yana ainihin wato tafiya an gane to kafin su zo tunda ana maganan wasiya na faɗa na ce muna da kitab a babubbuka na musulunci wannan shine kitab na goma sha biyar to a cikin kitabul wasiya yana da ka'idoji guda biyar a ƙarƙashin ka'idoji guda biyar ɗin akwai wasu ka'idojin na farko akwai arkanuha ahkamuha mubtilatuha yurja'u wato fi alfaziha ila al-urfi sannan la yu'khadhu min al-mal al-mutabarra bihi mai wa'annan su ne da babu guda biyar wanda suke da alaƙa da wasiya rukunnanta hukunce-hukuncen wasiya abin da ke ɓata wasiya idan za a yi wasiya akan koma zuwa ga lafazin wasiyar yadda al'adar mutane ke wajen magana sannan duk dukiyar da aka riga aka bayar da ita kyauta mai ita bayar bayan ya mutu ba a kiranta a ce wannan abin ta shiga cikin wasiya to wajen wato wa'annan dawabit din guda biyar to addabit al-awwal qa'ida ta farko shine arkanuha sannan wasiya biyar dole sai an samu a siga almusi wanda zai yi wasiyar almusa da wanda za a yi wasiyar gare shi almusa bihi abinda za a yi wasiyar da shi sannan almusa ilaihi abinda wasiyar zai kuma zuwa gare shi wayannan su ne rukunan wasiya guda biyar sannan azdabitu sani ka'ida ta biyu a ahkamuha hukunce hukuncen wasiya hukunci na farko shine yustahabbu liman taraka malan kasira in kana da dukiya kai wasiya to mustahabbi ne sannan abu na biyu shukurahu wato lil wato yin wasiya an karhanta ga fakirin da yake wato li fakirin lahu warasatul fuqara kai ga kai fakiri kana da magada waɗanda yake su ma talakawa ne amma ka zo ga wani dan abu da yayi kuma ka ce kai wasiya ka ba wani ka gani sannan ba an halatta ta wato li fakirin lahu warasatul adniya gashi mutum shi talakari wanda yake da shi bai da amma waɗanda za su gaje shi su suna da kuɗi a lokacin yin wasiyar halal ne saboda ai asali kuda ya bar abun ba su da matsalanci bukata a kan abin da zai bari sannan abu na hudu akwai tajibu wato alaman alaihi haƙƙun bila bayyina au amanatun bila isha sanan wasiya sun ce ta kan haramta a halaye guda uku liwarisin in kai za ka yi gado haram ne kai ai wasiya a kanka sannan bi aksara min bi aksara min sulusul wato liman lahu warithu wanda yake yana da waɗanda za su gaje shi in kana da dukiya ba a yadda ma kayi me kayi wasiya ya wuce ɗaya bisa uku da dukiyarka ka abin da za ka yi in dai kana da waɗanda za su gaje ka in kai wasiya ya wuce wani over na kuɗin yanzu haramun ne ba za a karɓa ba sai dai kai wasiya da kada ya wuce abin da yake kai bisa uku na kuɗin sannan li'anatin ala muharram abin da wani zai wasiya ya bari to aka kalli wasiyarsa wannan abin taimaka ma saba ma Allah zai yi to ba a zartar da wasiyarsa wannan yana cikin abin da ake la'akari da shi wajen wasiya to azabidu ka'ida ta hudu shine yurja'u fi alfadiha akan koma wajen lafazin sanda za a yi wasiya wato a halatar wasiya lokacin da za a yi wasiya sai a koma zuwa ga urku na mutane sannan ƙa'ida ta biyar idan wani ce ba sulusa mali haifi shi ita da ɗayan na dukiya ta ƙasa shi inda ka ga dama to shi wanda aka ba da amanar wasiyar a hannun shi bai yiwa magadan shi su zo su gaji dukiyar sannan wanda ya wasiyar shi ma bai yiwa daga baya magadan shi zo su gaji dukiyar wannan kunga babu ne ne zaman kan cikin babu bukan cikin na musulunci saboda tana da amfani ita wasiya da haka manzo Allah ya nuna cewa bai halatta ma mutum ya kwana ya tashi akwai wani abu da ya kamata kai wasiya a kan shi ka kasa yin wasiyar a kan shi har mutuwar ta zo ainihin wato same ta musamman yanzu da rayuwa ta zama sai a hankali eh na ba da labari a karatun mana asuba na ce na san wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai arziki Allah ya sa ya taimaki mutane lokacin da yake da dama ya gina addini amma da ya mutu ya dan bar wasu basussuka da ya kamata a biya yana barin waɗannan basussukan da aka zo akwai fa kuɗin ba babu bane amma a biya bashi cikin kuɗin da shi ya tara wala akwai yayin da suka bi cikin yanci suka ci ba su suka ci bashin ba ba su suka ci bashin ba cikin za a daga ta malam ma fa tara kuɗin kenan ka mutu ka bar dukiyar akwai halin daga dukiyar biyan bashi za a yi ɗanka da bai sanya ake ta tara kuɗin ba an ce a biya ma bashi ya ce ai ba shi ya ci ba wani ma an yi magana sai an ci in an ja hadisi an ce in fa mutum ya ci bashi bashi na hana shi kwance kabari sai ce wanda na cikin kabarin ya wa kada Allah ya sa ya kwanta inda sai sun biya bashi wallahi duk wanda Allah ya hana wa dama a cikin mai tashi ka gina lahirar ka da kanka waɗanda yanzu dukiyar da ka tara aka ce a biya maka bashi yanzu in baban mutum ya mutu ya babbashi in kana da ba hakkin ka bane ka je ka nemo kuɗin ba ka zo ka biya mai bashi to be kai shi bai je nemo ba sai ka tara da kanka ba eh ko dan ka ce ci ma ka, ya bar duniya ko kuɗin shi kenan ba ka haƙura ba sai shi ya tsira a lahira to mutum ya ce a ai shi ba shi ya ci ba Inda baban ya ci to ya san shi yadda zai a lahira su dai a nan kuɗinsu kuɗinsu ne ba wanda ya sai taba musu kuɗi haka fa ake ciki ba eh to saboda haka a wannan shine abin da malam aliyu na mangi yake faɗa cewa gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka yace da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai da kafan da ba zai kan bakwai ba yace ka ci ka sha ka yi teba ka mace kabari ya karba ka riɓe tsutsa ta shirka yanzu me yafi kyau ka zaɓa kuma ba fannin da na fila kuma ku je ku duba ku gani duk da ake cewa ana fama da talauci a ƙasar nan haka ne a gargata ni kwa ta ne haka ne don Allah a dama yadda ka faɗa wasu ne ita dama duniya ba a taruwa ana abarta lokacin da ka gama amfani da waya ka je ka siyar da ita lokacin wani zai siyo a taron gosa ana mai munnawa ne ya sabo waya ba ka yi ba sanda kawo mota ka gaji da ita ka je ka siyar lokacin wani shi kuma zai biya siyo ta a zo unguwarsu ana mai munnawa na ya sabuwar mota sanda ka gaji da mace kuka baran baran aka rabu lokacin wani kuma zai lallabo ya aure ta a tare ana ce a shi munnawa ne ya yi sabon wa sanda ka gari sai kake ganin ya maka daurin daimin minti ya zarge sama ya zargewa kake ganin bari ka buɗa ta bangare lokacin sanda kake tasha kana kokarin cucewa daga garin to lokacin zaka wani ya shigo ba shi kuma lokacin garin ya ba ka duniya take ba to a hakan da ake gani ana cikin matsala akwai wanda su kuma saba samun yalwa ta rayuwa ba sai irin wannan yanayi haka ne ko ba haka bane to abin da nake so in ce yanzu shine ne. littafa ne da kowannen mu zai mutu a sashi a ciki dan Allah duk da talaucin da ake fama da shi waye yin kimar kayan da ya kai littafa ne na sa saboda talauci anan nan gurin Eh? da shi ne ya ce da shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka ba dubun miliyan gare ka nan da kan mutu sai a kai da kafan da ba zai kan bakwai ba wannan littafanin da ba ka iya sa shi kai rayuwa da shi saboda darajarsa ta yi ƙasa da yawa kuma shi ne kayan da za a tafiwa shi ne kayan da za a tafi lahira da shi da abin da muke ta ƙoƙari yanzu wannan shaidar da na safa akwai wanda jirin yake na mutu ya gaji ta shi ma ya sa ya ɗan buguda ba haka ba haka duniya ta ce. to wallahi kowa ya gina ma kansa lahira ne dalilin da yasa Allah ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad kowa ya duba ya gani me yake ma kansa aiki dan gobe Allah madaukakin sarki ya samu dace da kuma samu gama da duniya lafiya a ban sani ba su ne suka zo to gashi kuma kuma da suka zo lokaci ya riga ya daidai lokacin da ya kamata ma a yin a tashi kenan ko amma tun da sun riga sun zo ni na gama faɗa abin da zan faɗa a matsayinsu na baki ya haƙuri su jira muna musu barka da zuwa shi takdimin abin da akwai dai ɗan uwa daga ciki da na sanin shek kala muhammad rabi al-madani wanda sananne ne a gurinka a wannan gari an turo su ne bisa ga wakilci muna musu ainihin wato barka da zuwa eh saboda haka ni dama na riga na gama faɗar abin da zan faɗa Allah ya sa cika da imani sai eh, Allah ya sa gama da duniya lafiya Allah ya sa duk cikin mu ba matsiyaci a lahira Shi ne fatan da muke amma malam aka tafi lahira a haka bayan wannan matsalolin da aka fuskanta mutum ya je lahira wasu sun wahal da shi a nan ya wahala a can wallahi akwai matsala saboda ni na gama faɗar abin da zan faɗa manya-manyan malama da suka kawo mana ziyara wannan majalisi muna musu barka da zuwa ni zan tsaya a nan wa bi hadal kalibi kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to <clears throat> Assalamu alaikum. A'a. Eh. da kansa kenan. Eh. Ranar nan na yau malam abin na ce yanzu da Allah malamai na sa irin wa'annan shidodin. Sai a zai ba za a ci malamai ba da kuɗi. Eh. Za ka makalami wannan ne? Assalamu alaikum. <coughs> Ka gida Ba da gama karatu yanzu jawabin ka za mu saurara. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair eh tabakum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu zuwa wannan kafarar masallaci kuma sai su ta cewa alƙur'ani da girma wanda ya Allah ya mana amfakatar da shi a bana a halartar wannan babban bako ya ƙara masa jajircewa kuma mata albarka cikin rayuwar su da rada. Mun zuwa tun farko lokaci a mana uzuri. ana bai sa mun samu isowa ba sai kuma ga shi za mu ɗanci lokacin ku kaɗan fatan za a yabe mu. Allah ya saka da kai. Wannan tawaga da muka zo mun zo ne a ba ziyara wacce ba so a ce yanzu muka zo ta ba. kamar yadda malam ya zama ba kwamnu ya kamata mu kawo su gyara da karamawa amma sai ga shi ya riga har ya zo mafi biyu da shugaban mu fadila su doktor muhammad nabi yunus hadilullah yake gabatarwa wannan tawaga tawaga ce ta majalisun tafsirin guda biyu a yi join da na albayan na masjidul ansar kuka zo don mu matukokin juna ita cewa mu yan gari ɗaya ne amma dai wasu wasu san ba kuma ba mu su ba sai da dalilin haɗuwa irin wannan eh, na san sai da ɗan dama sun sani Allah ya saka ni da a mu ba ki lokaci ba shi jagoran tahowar tamu zai kawo ba shi fagen don gaisa kuma na tattaru kuma kalma ɗaya biyu kada ta fadar mashkuwar ma'azura أعوذ بالله من da biyu da wancan ɗin ya fara da shi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام menanyakan dukkan yang mulia, saya boleh jujur ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنت تكين يدرسا كين قرصا إمام داما حقوها كان مصلاة المكاري في مسجد الرحمة كذي أبي هذا معنى أنا فاضي هذا مسكين الكلام أبدا بيو بس أنا كتير بارشتي جميلة أولا وصلنا في مسجد الرحمة على الأخوة الشيخ موسى يوسف أسد السنة bayan komai ba ya zo ne domin gabatar da cikin alkur'ani cewa kwanan musamman haka sai tunatar da ni wato lokacin da aka buɗe wani kaza fara masallaci na a kano wanda dan uwa Muhammad Sani Rijiyar Lemu da kuma Profesa masu rewa suke kula da shi. A don lokacin da na zo na masalaci masallaci sai su kamar can saboda yadda masalaci ne ke rayuwa da ahal sunna. Gaskiya wanda gina na masalaci mana fata a da gida mai gida shi a can da a da ya kashi ita zafi kai ya harafta mishi da wannan masalaci a sarari a nan masallaci tun daga kan liman har zuwa malamai har zuwa mamu masu sallah an rage ala sauran sa zai saka a kowane a gaskiya da rage ya kara rayuwa da da yana rayuwa to ya kara rayuwa da samun na masallaci kuma mun kara samun haɗa kai kwarai da gaske musamman kuma a rasu ana fata Allah ya kara mana da kai. Kawo na uku shi ne wannan babban malami da Allah ya samu da shi. Allah ya sani daga lokacin na samu labarin yana da nan wallahi na yi niyyar da kawo masa ziyara kafin ya kawo na ziyara Ta fiye riga ba na komai ba don na farko wanda aka san shi ne a duk faɗin ƙasa ya da alkhairi kuma kamacin wace ko da muke an cikin garin muka karfafe shi a da gabatar da wannan alkhairi kuma alhamdulillah labarin da na samu da kuma abin da na gane wa ido na ya tabbatar mun cewa mutanen jos masu son baki ne mutanen alheri ne masu haba-haba da baki da sa kan kula na san malam bai ji wani kadai ce ba su je zaman ba. dan akwai wata suka ce masa ma a masallacin ba na daidai sai an haɗa shi da wata kawai da ya sa abin zama wajibi eh, mu haɗa kai kuma mu tarfe shi zafi-zafi ba don komai ba garin jos gari ne da yake cike da aka yi kawai ba wai allah ya sani wannan ba mu bana ba ne ba don ganin gidan ba ne gari ne wanda yake cike da ɗalibai da almajirai da neman ilimi oh. na sha faɗin wannan a duk inda na je idan ka ga wani limani a wani masallaci a abuja mai kyau kuma na daga nasa ɗauki yawancin ɗaliban da suka gama a mu ne suka je gurin saboda haka azumi yawanci za ka ga ƙungiyoyinmu na suna suna posting zuwa ɗaruruwa to yawanci malaman da sun fuskar da su ake zuwa ɗaruruwa kiya da wahala ka zo an turo da wani malami da wani gari ya zo nan ya bayar ina jin wata wata wannan shekara dai malami kawai da sai ba sun fa kuri da babba yayin da daga nan wanda ake turawa zuwa jihohi malam zana wani zai tura da mutum da yawa zana su su tura da mutum da yawa kuma babu wanda ake turowa ba na zuwa ka ya karfafi zuwan sosai ba kusan halin da muke ciki biyu da zaman makaranta zuwa ku yana ba mu ba kaɗan ba san mana da ɗan kuwa ana kuma rayu ne wannan gaba kaɗi mun san cewa mun mara ne sai mutum da zai zauna a dukkan unguwannin musulmi da suke cikin garin jos da yi wata ɗaya wallahi sai ya gane cewa mun mara marayu saboda haka muna buƙatar muwasa da karfafa a da saka mu da a abu da ƙarshe da zai na ce gare ni na farko sannan kuma zuwa gare ku kawo musulmi wannan duniyar ba ku zama ba wuri ne takaitacce idan ka kwatanta rayuwarka da matakan rayuwar da Allah ya tsara maka ya kasancewa zaman ka nan duniya kamar ba kamar ba kake jin tafiya kai ka kawo duniya kada a Allah sallallahu alaihi mana a hadisi kamar ba ta ne wanda ya zo ya ka shi wata bishiya don ya huta sun ya ci gaba da duniya haka duniya na take matakai guda biyar mataki na farko kafin a ta ka هذا على ne حين da الدهر yana kushe a mutuwa. Mataki na biyu kana rayuwa cikin mahaifar mahaifiyarka. Wata tara ne kawai kai kaɗai na wurin kana cikin duhu a kowa tare da kai. Domin shagar rayuwar a wurin wata tara ne kawai. Sai ka fito nan duniya shi ne mataki na uku. Mataki na uku ya fi fahimci. Ka zo ka tarar da mutane sun kai biliyan takwas na duniya. Wannan matakin kana ci ka sha da kanka yoye shafin rayuwarka daga cikin shekara sassun zuwa saba'in kana nan kana rayuwa tsakanin mutane kana kana daban-daban ga rana da wata ka tekuna ga tsaunuka da abubuwa da yawa sannan idan ka bar wannan rayuwar za ka je banzan mataki na hudu banzan mu ya fi nan duniya girma don mutanen da suke rayuwa tun zama da annabi Adam alaihi salam har zuwa suna da su idan mutum bai yadda ba su ne yanzu a doron kasa wanda suke da zama sun fi kirgiyar da wasu. na rayuwar za ka ci gaba da ita har zuwa mataki na ƙarshe shi ne tashi a kiyama. Wannan rayuwar matakin da muke ciki shi ne mafi tsadar damar da ke ita jama. Mafi tsadar damar da muke ita kasancewar mu a rayu. da magawaci an tambayi an ce wani magawaci ke cewa idan aka ce za a tambayi mutanen kabari kamar nau ya abin da kuke so a kamar nau yau man na ba za su nemi a ba su damar yi da ke kawai cikin ramadan suna ganin a wadatar da kai su a kuma Allah ya ba mu dama muna rayuwa ga ramadan baki da muna da ita. Ka zama shiga goma karshe ya ke bukatar mutum ya jajirce zai rantsi game da matsala sallallahu alaihi wasallam yana yi domin gabatarwa da kan na zama da rayuwar duniya wanda za su kawo mu daga lahirar lahira ita ce manufa ita ce farko saboda haka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mu da da sa ba wannan zuwa ka ya tabbata suna a baka kujera ta yi da ɗari ko da shekara ta so ka raya mana masallaci ka raya mana gari da suna ba ka kuma lafiya. Na gode Allah ya saka da. Kai ka san an zo ƙarshen zama sai za ka wurin kuta za wa sauran labarin da bai kai فعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك ka أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا شكرا بكرة دون أبدا ذاك to shi kenan eh to ba shi ka ce koma wannan amma da ya ta da nuna cewa a ta domin in yi ta a wani masallaci ta godiya da wannan zuwa da ziyara da muka mana ko kan mu ko karfafa mu da kasance wanda muna ganin marayu ne ma kara maka lawo yanzu mun fara gani cewa lalle muna da iyaye masu gayyu tsayawa kuma na gaskiya wanda ke akan suna ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara dora mu da daidai wannan ziyara da kuka kawo mana mun karbe ta da sunan Allah ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ku a mizani roƙon da aka yi na magana in Allah ya sa ya Allah ya ara mana rai muna raye zuwa shekara mai zuwa Allah ya sake kaddara wa malam ya dawo ya mana tafsiri muna wannan roƙon gaskiya mu ma muna wannan fata muna kuma roƙon Allah ya amsa mana Allah ya ara mana rai ya kai mu wannan lokaci domin mu yi wannan kamar da malam muna godiya Allah ya saka da alheri in an tashi da gida gida kuma kowa Allah ya kai shi ya lafiya sharuwa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi shekara barakallahu hmm. suke kenan kowa da ta alheri Allah ya biya masa muna godiya a babban shehin mu Sheikh Nazifi hafizahullah wa ra'ahu Allah ya ci gaba da ƙara masa lafiya da tsawon rai Allah madaukakin sarki ya zama ma al'umman musulmi mafita akan duk abin da ya taso musu a wannan jihar dan sarkin sunayensa Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya kowa da bukatarsa ta alkhairi nan Allah ka biya masa Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya wayannan matsaloli da muke fama da su na rashin zaman lafiya nan da can Allah kai mana maganin su Allah ka kawo mana ƙarshen su